بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد mu ɗalibai ne na malam yaya uh, hafizahullah mun zo wajen shi don mu tambayoyi game da abubuwan da suke gudana yanzu haka a uh, garinmu da kuma da ƙasa ga baki daya kan wasu abubuwa da suke gudana na wato suwane ne ahlul kitab sannan ya hukuncin cin abincin su yake eh, wata tambayoyi da suke da alaka da haka muna so malam ya bayyana mana da hukunci na ilimi akan wannan matsala wannan shine tambayoyin da zamu malam muna fata Allah ya datar da malam da duk abin da za a tattauna na'am to ina yau yaushe ne yau karin manta yau ashirin da biyar ko to bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ta yatada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau a yau ainihin biyar ga watan mai kenan na musulunci hmm, eh, yau biyar ga watan rabiu sani a hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da ishirin da biyar ga watan disamba wanda ya fi shahara da ainihin wato kirsimeti a yan uwa sun kawo ziyara ko kuma ce yan uwa ɗalibai na ilimi sun kawo ziyara wajena domin suna so in warware musu ainihin shubha wanda yake da alaƙa da ainihin cin abincin kirsimeti kuma dalilin da ya sa ‘yan uwa suka zo kan wannan matsala matsala ne wanda duk shekara sai an yi rikici a kan shi duk shekara sai an yi rikici a kan shi to su suna so cewa kamar su zo su yi tambayoyi domin a warware wannan abin wato warwara na ilimi wanda wala Allah wannan zai yanke kaifin jayayyar da ake yi ila muka ba da amsa kan wannan in Allah ta'ala ya taimake mu zai ainihin taimaka wajen dakushe kaifin wannan jayayya wanda duk shekara sai an yi shi kusan za ka ga idan kai ɗalibin ilimi ne ko kai malami ne gaskiya duk shekara sai an dame ka da tambayoyi tambayoyi akan abincin kirsimeti to mu da muke tudun wada kaduna kasancewan ba mu da ahalin kitabi da yawa ba mu da kiristoci da yawa to kusan mukan manta ma da maganar kirsimeti to amma idan muka ji yan uwa suna yawan jeho tambayoyi daga ƙauyuka ƙauyuka daban-daban daga cikin ƙauyukan kaduna to wannan sai ya tunatar da mu ashe har yanzu ana nan ana kirsimeti to wannan ga yan uwa sun zo yanzu sun ce suna so su yi tambayoyi a warware musu shubuhohi game da kirsimeti to ina so yan uwa su yi tambaya ɗaya bayan ɗaya idan suka yi tambaya muka warware wannan kowa ya gamsu sa'annan sai a ci gaba da tambaya na biyu har a ƙarasa zuwa ƙarshe insha Allah muna fatan Allah ya dasar da mu wajen warware wannan shubuha kuma ya ba mu ainihin ƙarfin hujja kan wannan al'amari na'am bismillah malam tambayar mu na farko a nan shine su wane ne ahlul kitab to wannan tambaya yana da muhimmanci kwarai da gaske dan uwa mala abubakar ya yi tambaya cewa su wane ne ahalul kitab to ahalul kitab dangane da abinda malamai suka yi ittifaki babu sabani a kai su ne yahudawa da nasara wa'inda Allah ke cewa ya ayu ayyuhal na amanu la zuri yahuda wani nasara ba a zuhun auliya uba a dinnan ya ku wanda kuka imani kada ku riƙi yahudawa da nasara su zamanto masoyanku sashen su masoya sashe ne to wa'annan su ne ahlul kitab su ne Allah yake magana cikin alqur'ani lam yakun allazina kafaru min ahlul kitab wal mushrikin san ana magana ahlul kitab qaulan wahidan tun daga zamanin sahabbai zuwa yau ana nufin yahudawa ne da nasara babu wani sabani akan wannan matsala din saboda haka ina fata yan uwa sun fahimce ni cewa asalin ahlul kitabun an ce yahudawa da nasara to wannan shi ya sanya wasu mutane ke cewa to duk wani mutum wanda ba ba yahude ba ba ba nasare ba to bai zace a kira shi ahlul kitab ba kuma zo wannan fahimta cewa dan Najeriya ai ba ba yahude bane dan Najeriya ai ba bature bane shi ba mutumin rum bane shi to yaya za a yi dan Najeriya ya zama ahlul kitab to akwai wannan matsala din to wannan matsala insha Allah za mu tattauna shi nan gaba in za mu tattauna kan nasaran arab dan magana na nan zuwa nan gaba insha Allah to anan zamu nuna cewa zamu kawo hujjoji da bayanai cewa ahlul kitab yan Najeriya kristoci baƙaƙen fata su ma ahlul kitab ne kamar yadda ahlul kitab na bani Isra'ila su ma ahlul kitab ne ina ba ta gane wannan to ina fata wannan dan gajeren amsa da nayi na amsa abin da aka yi tambaya kan shi malam tambayar mu na biyu a nan wajen shine yana halatta a ci yankan ahalin kitab to tun da mun san su wane ne ahalin kitab to tambayar da ake wai yana halatta a ci yankan ahalin kitab din to abinda malamai suka yi gwajin fahimta a kan shi shi ne wato ahalin kitab kamar da nace ne yahudawa da nasara to amma shi cin yankan su ya halatta ko bai halatta ba to duk wannan jayayya ya ta'allaka ne da maganan Allah subhanahu wata'ala a inda Allah ke cewa wala ta'kulu mimma lam yuzkaru smullahi alai wa innahu fit cewa kada ku ci abinda ba a ambaci sunan Allah a gare shi ba domin lalle shi fasikanci ne an gane wannan ai to kuma kowa ya san ahal kitab ahlul kitab yanzu suna bautan annabi Isa ne kitab sun yarda da Allah Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki to mutanen da suke da wannan aƙida na trinity god the father god the son and god the holy spirit to irin wani mutane kaga ba su yarda da Allah ɗaya ba to kuma in za su yanka suna yanka ne in the name of the father and of the son and of the holy spirit sai ce amen suna yanka da sunan Allah uba Allah da, Allah ruhu mai tsarki to kuma Allah ya ce mana laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha wa inna masu cewa Allah shine uku cikin daya san kafirta an gano wannan ayi sannan kuma ahlul kitab suna suna jingina ma Allah da da abin da ya kama da wannan to karkashin wannan sun kafirta tunda sun kafirta nasu qur'ani ya nuna mana kada a ci abin da aka yanka wanda aka ambaci sunan wani Allah to karkashin wannan shi ya sanya masu cewa kada a ci abincin kristoci suna dogara da wannan aya din ina ba san gane wannan mm-hmm. to su ko malaman da suke ganin ya halatta a ci suka ce malaman tafsiri na duniya gaba ɗaya sun yi ittifaki cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce a ci yankan ahlul kitab karkashin ayan nan na suratul ma'ida al yawma uhilla lakum at-tayyibat yau an halatta muku abubuwa masu tsarki sai Allah ya kira abu mai tsarki sai ce wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum yace abincin wayannan wanda aka ba littafi ya halatta gare ku kuma abincin ku ya halatta a gare su to wannan shine mahallu shahid wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum abincin wayannan wanda aka ba littafi ya halatta a gare ku kuma abincin ku ya halatta a gare su to menene ta'am to shine malaman tafsir muka duba cikin littafin tafsirai tafsirin qurtubi ibn kasir tafsiri na ainihin imam sa'idi da manya-manyan littafin tafsiri za mu ga cewa kusan malaman tafsiri sun yi ijma'i ne ma cewa wannan da'am din ana nufin yanka ne shi wannan da'am din ba wai ana nufin irin su mangoro irin su lemu irin su ayaba irin su minaras bane malaman tafsiri suka ce ai abin da ya shafi mangwaro da lemu da ayaba da mineral ahalar kitab sun yi daidai da sauran kafirai yanzu mutumin da yake bautan gunki zai iya siya ma mineral zaka sha mutumin da yake bautan gunki in yana noman doya sai ka kawo ziyara gonan shi yana iya ɗibo maka doya ya baka kuma za ka je ka dafa ka ci ina ba gani mu 'yan najeriya muna zuwa wajen gwarawa wanda kafirai ne mu je mu siyi doya a wajensu mu yi dankali a wajensu mu yi tumatir a wajensu ko mu je mu dafa mu ci ko mun san cewa wasu daga cikinsu maguzawa ne ba su da addini wasu na bautan gunki ne ashe mu ma mun san kenan da'am anan ba ana nufin irin wannan abincin ba irin wannan abincin irin su masara irin su gero irin su dawa da ahal kitab da maguzawa da masu bautan gunki sun yi wato an yi ittifaki akan cewa in sun baka zaka amsa kuma za ka ci babu wanda yake sabani akan haka inda gizo ke saka ake sabani akai shine shin su wane ne za a ci yankan su to kaulan wahidan idan mutum ba majusi ne ba a cin yankan shi ba a cin yankan ainihin mutumin da yake bautan gunki amma wajen ahlul kitab Allah ya ce wa lazi na utul kitab hillu lakum abincin wa'annan wanda aka ba littafi ya halatta a gare ku kuma abincinku ya halatta a gare su da muka duba cikin ibn kasir da muka duba cikin qurtubi da muka duba cikin dabari da muka duba cikin tafsir tafsir karim al-haman na sa'idi da muka duba cikin da fatawul kadir na imam shokani da kutub da littafai ga sunan na tafsiri za mu ga an ce malamai sun yi ijma'i cewa abin da ake nufi da da'am na shine zaba'i wato ana nufin yanke yanke abin da ahlul kitab suka yanka ya halatta a gare ku kuma abin da kuka yanka ya halitta a gare an gane kamar Allah ya ce ne yau din na halitta muku abubuwa masu tsarki yankan ahalin kitab ya halatta a gare ku kamar yadda kuma yankan ku ya halatta a gare su to kaga wannan aya ya nuna yankan ahalin kitab ya halatta shi kuma wancan ayan ya nuna cewa wala ta'kulu mimma lam yuzkaru ismullahi alayhi cewa kada ku ci abinda ba a ambaci sunan Allah a gare shi ba wa innahu lafiq lallai fasikanci ne to yanzu yaya za mu yi mai jam'i tsakanin wayannan da ɗin guda biyu to wancan nassin da ya ce kada ku ci abin da ba ambaci sunan Allah gare shi ba malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi wato banda ahli kitab a ciki wannan am ne duk wani abin da ba ambaci sunan Allah gare shi ba kar ku ci amma ya halatta ku ci daga cikin abubuwan da ba ambaci sunan Allah ba ya halatta ku ci abinci ahli kitab imana ya halatta ku ci mai yanka ahli kitab kenan Allah ya fitar da ahlul kitab daga wannan umumin an gane ku wancan nassin nassi din makharajuhu makharajul umum kada ku ci abinda ba ambaci sunan Allah ba to sai Allah ya ce to amma fa al yawm din nan yau din nan ranar hajjin babbana wato shine wannan yana daga cikin sa daga cikin nusul da aka saukar da karshe yau din nan an halatta muku abubuwa masu tsarki wato yankan ahlul kitab ya halatta a gare ku kuma na ku ya halatta a gare su kaga wancan ya zo daga farko wannan shi ya zo daga shi kenan wancan am ne sai wannan ya rage umumin karfi cewa banda yankan ahlul kitab an gare? Hmm. to kila wani ya ce a'a ai an ce kada a ci abin da ba a baci suna Allah ba sai mu ce tabbas an faɗa haka to amma an cire ahlul kitab sai wani ya ce to ai su ma ahlul kitab din kafin a ci yankan su sai san ambaci suna Allah kullu rubu sai ce to in ka faɗi haka to ai Allah ta'ala ya san dama ba sa ambaton sunan Allah Allah ya san dama su ma suna shirka hmm. Allah ya san Allah uku suke bautawa hmm. amma duk da haka yace yace ya halatta a ciyar kansu hmm. an gari kamar kana so ka ce mana ne kafin a ciyar kan Kirista sai ya zo ya karanci addinin musulunci ya san sharɗan yanka a mahanga musulunci zai yi haka kaga ba zai yiwu ba saboda haka nan Allah ta'ala ya ce mu ci yankan ahli kitab alhali ya san me suke faɗa Allah ya ce mu ci yankan su ya san irin aqidar su cewa aqidar sun yarda cewa Allah uku ne sannan kuma sun yarda Annabi Isa dan Allah ne sannan kuma suna bautan Allah uku addinin na cike da shirka an gane ku abinda ma zai baka mamaki Allah ta'ala ya halarta mana mu auri ƴaƴansu amma kuma ya haramta mana auren Ya'yan kafirai masu bautan gunki in dai suna cikin kafircin su kada mu aura ya hana mu auren majusawa masu bautan wuta in dai suna cikin kafircin su amma za mu iya auren kirista tana cikin kiristanta mu muna musulunci ita tana zuwa coci kaga wannan sai karantar da mu cewa a cikin sauran kafirai Allah ya ware ahlul kitab ya ba su wasu hukunce hukunce wanda ya bambanta da sauran kafirai an gane ko hmm. daga cikin abin da Allah ya ware su da shi cin yankan su halal ne ko da ku suna shirka tunda gaba ɗaya su ne an gani wa qala al ya bani isra'ila abudullah rabbi wa rabbukum innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar kaga wannan aya ka duba siyakin sa Allah ya nuna lalle su kristoci suna bautan masihu shirka suke yi ina ba ta gano wannan ga kuma ayan nan a anta kulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah in ka bi siyakin wannan aya kaga lalle Allah ya nuna ma annabi Isa kristoci suna shirka na ba to amma kuma duk da haka sai Allah ta'ala ya ba su hukunci na musamman ya ware su daga sauran kafirai ya halatta mana cin yankansu ya halatta mana ma'auri 'ya'yansu 'ya'yan suna cikin addini na kiristanci an gane wannan ko <clears throat> to da wannan sai malamai suka nuna kenan cewa wancan ayan da ya ce wala akulu min malami lam yuzkar wallahi alayhi din nan ana nufin duk abin da ba a ambaci sunan Allah ba masu bautan gunki masu addinin buza masu addinin wuta masu bautar taurari amma kiristoci da suke da addinin sama amma addinin na ya samu gurbata <clears throat> shirka ya shiga cikinsa da bid'a Allah ta'ala ya san da shirkan ya san da bid'a ya san da kafirci amma Allah ya ware su daga cikin sauran kafirai ya halatta mana cin yankansu ya halatta mana mai ma'auri ƴaƴansu wal musanati minal mu'minat wal musanati minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna ina ba san gane wannan to da haka wannan shine mazhaba wanda yake ingantacce cewa ya halatta a ci abincin kristoci yankansu Kuma fahimci to amma dai matsala ce wanda malamai suka suka kawo sabani amma wannan shine abin da ya inganta insha Allah Allah gafarta malam sai tambayar mu na uku na'am ah, mutanen da ba yahudawa da nasara ba za su iya zama ahlul kitab to tambayar da dan uwa ke yi shin mutanen da ba yahudawa ba ba nasara ba shin za su iya zamantowa ahlul kitab to wannan tambaya ana yawan yin tambaya akan shi cewa ai ahlul kitab an sani su ne yahudawa da nasara to yaya za a yi yanzu kristocin najeriya shin su ahlul kitab ne kristocin najeriya ai ba yahudawa bane su kristocin najeriya ai ba nasara bane su asalin nasara fararen fata ne su an gane ai wato ana samun nasara ne daga cikin bani isra'ila ba a samun nasara daga cikin mutanen da ba bani isra'ila ba ku ba wannan to akwai wannan maganganu wanda mutane da yawa suna cewa kristocin najeriya kawai ana sa ne daga cikin wato kafirai ba a sa su daga cikin ahal tunda annabi isa an turo shi ne zuwa ga bani isra'ila kawai annabi isa wa rasulan ne shi ila bani Isra'ila. manzo ne shi zuwa ga bani Isra'ila. da kuma inda Allah ke cewa wa iz qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum lokacin da annabi isa dan maryam ke cewa ya ku bani isra'il ni manzon Allah ne zuwa gare ku sannan kuma ga ayan nan inda Allah ta'ala yake ba mu labarin annabi isa cewa in huwa illa abdun an amna Alayhi, wa ja'alnahu masalan li bani isra'il shi ba wani bane face bawa wanda muka yi wa ni'ima muka sanya shi ya zama abun koyi ga bani Isra'il to wasu mutane suna kawo irin wayannan ayoyi su nuna cewa idan kai baka daga cikin bani Isra'il ba a sa ka daga cikin ahlul kitab to a to karkashin wannan sai su ce kristocin Najeriya idan suka yanka baya halarta a ci wannan yanka din to shin menene ra'ayi mai karfi menene hujja wanda yake gamsashe kan wannan matsala hujja garfashe shine yana halarta a ci yankan kristocin Najeriya kamar yadda yake halarta a ci yankan kristocin Bani Isra'ila an gane wannan ai wannan shine fahimta na babban sahabi tarjuman al-Qur'an Abdullahi bin Abbas radiyallahu an akwai hadisin Ibn Abbas shi ma Ibn Abbas ya karbo daga Umar dan Khattab radiyallahu an an gane ku hmm. cewa wato ya halatta a ci yankan nasarar arab kaga dai larabawa ba bani isra'ila bane su amma abdullahi bin abbas wato ya karbo daga umar dan kaɗa halaccin cin yankan nasarar arab to wannan magana shine mazhaba na imam ahmad imam ahmad ya yarda da wannan fahimta da Alhassan Basari, da ibrahim Naka'i, nakhai da imam Sha'abi, da imam zuhri da ada al-khurasani sannan da kuma hakan da hammad da ishaq bin rahawai da kuma ashabun ra'ayi ashabun ra'ayi irin wato masu mazaba na abu hanifa su ma suna da wannan fahimta na halaccin cin yankan nasarar arab mm. a gani mu duba bai san ƙarin bayani kan wannan ya duba cikin fatawul bari a cikin fatawul bari mujalladi na tara shafi na ɗari shida da talatin da shida zuwa ɗari shida talatin da bakwai zai ga wannan bayani din na ainihin halaccin cin yankan nasarar arab to idan har ya halatta sannan ƙarin bayani ko banda wannan akwai littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid shi ma a cikinsa mujalladi na ɗaya shafi na biyu da littafin al mujalladi na goma shafi na biyu. su ma imamun nawawi shi ma a cikin majmu shi ma ya yi kaito wa wa'annan manya-manyan ainihin malamai daga cikin salam. da suka halarta a kan nasarar arab an gane ku to wa'annan mutane masu wannan fahimta sun kafa hujja da asarin abdullahi bin abbas radiyallahu an cewa an tambaye shi an zaba'i nasarar arab game da yanke-yanke na nasarar larabawa faƙala ya ce la ba sa biha babu laifi a ci yanke yanken larabawa wa tala aya sai abdullahi bin abbas ya karanta wannan aya din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhizul yahuda wannan nasara auliya ya ku wanda kuka imani kada ku riki yahudawa da nasara a matsayin masoyanku ko majidantanku ba'duhum auliya ba sashen su majibinta tashi ne wa mai yata wallahu minku duk wanda ya jibince su daga cikin ku fa innahu minhum to shi ma yana cikin su shine mahallu shahid wa mai yata wallahu minkum duk wanda ya jibince su daga cikin ku fa innahu minhum to lalle yana cikin su wato wajen dilala nan wajen idan har mutum ya jibinci yahudawa shi ma ya zamba yahudi idan har ya jibinci nasara shi ma ya zambe ba nasari abdullahi bin abbas tarjuman al sai ya yi amfani da wannan aya ya fitar da baɗi cewa nasarar arab ina ba ta alura tunda su ma sun zo sun karɓi aƙidan sun karba aqidan kristoci na bani isra'il to su ma yanzu kristocin larabawa sun zama kristoci sun zama to ahlul kitab hmm. an gani saboda wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum hmm. tunda su yanzu sun karɓi addinin sun karba aƙidan to su ma sun zama daga cikinsu. su an gani wannan sai ya tunatar da ni hadisin nan na manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamanta kanshi da wasu mutane to shi ma yana cikinsu. su tunda har nasarar larabawa sun kamanta kansu da nasara na ainihin bani isra'il to su ma sun zamanto nasara an gane wannan ko to sannan kuma sun ƙara kafa hujja da wata ruwaya daga akwai ruwaya akwai imamu ahmad na da fatawa guda biyu fatawan farko imamu ahmad ya ce ba a cin yankan nasarar arab don su ba nasara ba ne su ba sa cikin bari isra'il fatawan da ta biyu wanda shi ne fatawan shi na ƙarshe kuma akan ta ya mutu allah ya maka rahama shi ne yana cewa wato ya halatta wato cin yankansu da kuma auren 'ya'yansu mutum na iya cin yankan da sarar arab kuma ya auri 'ya'yansu to wannan ne fatawa na ainihin imam ahmad na ƙarshe ibrahim bin haris rahimahullah yana cewa wannan shine maganar shi na ƙarshe an gane ko bai san ƙarin bayani akan wannan ya duba cikin masailu ahmad wa ishaq mujalladi na takwas shafi na ɗari uku da casa'in da shida to sannan muhammadu bin habib daga cikin malikiya yana cewa tu'kalu zabihatul ah, nasrani al-arabi yace ana cin yankan an-nasrani al-arabi wato banasare balarabe wa zabihatul majusi idza tanassara ana cin kuma yankan ba majuse in ya zama nasara ba majuse ya bar bautan wuta ya koma krista duk da asalin shi ba bani isra'ila bane za a ci yankan shi kala sai ce watala ibn abbas sai ke cewa ibn abbas ya karanta wannan aya wa mai may wallahu minkum fa innahu wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibince su daga cikin ku to lalle yana cikin su to karkashin wannan a dan Najeriya yanzu mu koma zuwa ga nasaran Najeriya to nasaran Najeriya yana cikin nasara yana cikin ahlul kitab ko baya cikin su to amsa anan wajen in har ka yarda cewa nasarar arab ya shiga gashi ba shi daga cikin bani isra'il ashe dole ne ka yarda nasarar najeriya ya shiga shi ma hmm. shi ma irin ayan da abdullahi bin abbas ya kawo wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum shi ma idan dan najeriya ya je amshi addinin krista hmm. a wajen bani isra'il to shi ma ya zamanto daga cikin yan bani isra'il din hmm. na bata gane wannan saboda haka an muka duba cikin risala mai risala ya nuna ana cin yankan nasarar arab to kenan ana cin yankan nasara dan najeriya hmm. nasara dan najeriya shi ma ana sanya shi daga cikin kristoci hmm. to ila ka ce to ai wato kristoci wannan wannan zamanin sun kirkiro abubuwa da yawa wanda babu shi a da sai mu ce kristoci da suka zo kafin zuwa manzo Allah sun kawo bid'o'i da yawa da kafirci da yawa a cikin addinin Kirista hmm. kuma duk da haka Allah bai cire su daga cikin ahlul kitab ba an gane ai saka kristocin zamanin manzo Allah annabi ya tarar da su suna bautar Allah uku annabi ya tarar da su suna cewa annabi Isa dan Allah ne annabi ya tarar da su suna bautar cross annabi ya tarar da su suna bautar Maryam annabi ya tarar da su suna sanya mutum mutumi a cikin cocin su abubuwa dai da dama annabi ya tarar da su za su yanka suna yanka da Allah uku ne annabi ya tarar da su suna sanya janjani duk wayannan abubuwa gaba ɗaya bid'o'i ne wasu daga cikin kafirci ne a cikin addinin Kirista na ba gane to wani bid'a ne kristocin Najeriya suka kirkiro wanda kristocin duniya ba su da shi to idan ya zama to sun kirkiro bid'a ne amma kuma sauran aqidu kuma ɗaya ne ba shin da bid'a da kafirci wanda ya hadari to ahlul kitab na da sun kirkiro kafirci da yawa sun jingina zuwa ga addinin krista addinin ahlul kitab to dan dan kristocin wannan zamanin sun dan kirkiro bid'a wanda bai kai kafirci ba sai a fitar da su me yasa ba a fitar da wayan can wanda kafirci ba suka kirkiro ina ba gane wannan so da ka ra'ayi wanda yake mafi karfi shine maganan Abdullahi bin Abbas duk da akwai wasu ra'ayuka amma maganan Abdullahi bin Abbas shine malamai suka dauka cewa nasara ko da ba bani Isra'ila bane ana cin yankansu kuma ana sa su daga cikin ahlul kitab saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya nasaran da jiran daga cikin ahlul kitab wanda har akan su aka saukar da ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ga su kuma larabawa ne su ina ba zan gane to sannan ga irin su warab abin dawfal ire-iren su wanda sun rayu tare da manzon Allah ba bani Isra'ila bane amma an sa su daga cikin ahlul kitab an lura ko to wannan kenan to sannan zai bai shiga na'am sai tambayar mu na hudu na'am tambayar mu na hudu kamar yadda muka ji bayani cewa ya halatta ci a yankan kiristoci da abincinsu da sauransu na'am to yaya hukuncin abin da suka yanka don bukukuwansu na kirismas wato eh. abin da muke nufi a nan malam inda eh. da ya kawo mana bayanin su a waɗanda ba tsara ba na asali ba kuma yahudawa na asali ba in sun karɓa aƙidin nasaran da yahudawan za su iya zama ahalul kitabi to su wa'inda wanda suka karɓa aƙidin yahudawa da nasara suka zama ahalul kitabi kamar kiristocin najeriya da mm. hukuncin cin abin da suka yanka don su kamar kirismas da yanka wani abu to kamar yadda na bada bayani cewa wato ahalul kitab asalin su yahudu da nasara da kuma mutanen rom hmm. amma kuma duk wani mutumin da ya amshi addini a wajensu shi ma ya zama to daga cikinsu kamar yadda na kawo hujjoji na kawo maganar abdullahi bin abbas akan wannan matsala da maganar wasu daga cikin salaf akan wannan matsala kenan mun fahimci wannan ra'ayi ba ra'ayi ba wanda aka gina shi da molanka ra'ayi ne wanda yake da asali daga magabata to yanzu tambayar da kuke yi hukuncin abin da suka yanka don idinsu da bukukuwansu to wannan matsala shi ma malamai sun kai ruwa rana a kan shi an gane malamai sun kaskashi uku akan wannan matsala din akwai masu ganin kai tsaye halal ne wato halal ne abin da suka yanka domin idinsu kai tsaye mutum abin da suka yanka in an ce idi ana ana nufin kirsimeti da easter da good friday sun yanka abu don bikinsu na kirsimeti ko sun yanka don good friday ko sun yanka don easter monday ko abin da ya kama da wannan to akwai malaman da suke ganin kai tsaye ya halatta wato mutum zai ci wannan yanka din wannan shine mazhaba na jumhur na sahabbai daga cikin su akwai Abu Darda radiyallahu an akwai Abu Umama al-Bahiri akwai Irbad bin Sariya akwai Ubada bin Sabit radiyallahu anhu to duk waɗannan suna daga cikin manya-manyan sahabbai da suke ganin halaccin kai tsaye idan wato kristoci ko yahudawa wato suka yi yanka yahudawa nan ko yan bani isra'il ne ko kuma ko yan najeriya ne haka nan su ma nasara an gane wannan ko su suna ganin cewa kai tsaye halar ne to wa'annan sahabbai suna ganin kai tsaye abinda aka yanka domin bukukuwan za a ci idan har mun yarda cewa nasarar arab ahlul kitab ne nasarar najeriya ahlul kitab ne kamar yadda na bayani a takaice to kenan su ma ya halatta ne ya halatta a ciyan kansu daga cikin tabi'ai da kuma wasu malamai na salaf akwai abu muslim alkaulani Allah ya masa rahama shi ma yana da ra'ayin kai tsaye za a iya cin yankansu akwai makul ad akwai jubair bin nufair akwai lais bin sa'ad akwai qasim bin muhaimara akwai hamza bin bin habib hmm. an gane ku wannan shine mazhaba na ainihin ashhab daga cikin ɗaliban malik bin anas imamu darul hijra rahimahullah imamu asha shi ma yana ganin kai tsaye abinda suka yanka domin idin na kirsimeti ko kuma idin na good friday ko easter za a ci mai son karin bayani akan wannan da kuma tabbatarwa ya duba cikin bidayatul mujtahid a shafi na mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da uku sannan ya duba cikin littafin al na imamu nawawi hmm. a littafin fiqhul muqarin a ko fiqhul muqaran wato mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da sha ɗaya zai ga wannan bayani da muka yi to ila wani ya ce to masu wannan ra'ayi menene su na cewa ya halatta abinda suka yanka za a ci sai mu ce wato sun dogara da doron nasa alkur'ani hmm. sun dogara da umu na wannan nasi din hmm. wa da'amul lazina utul kitab hillu lakum wa ta'amukum hillun lahum suka ce Allah ta'ala ya halatta mana cin su bayan an shafe addinin su an shafe addinin su bayan kuma sun riga sun baddala addinin Allah ya san ahlul kitab sun riga sun sun baddala addini sun kawo kafirci sun kawo shirka cikin sa sun kawo bid'a a ciki amma kuma duk da haka Allah ya ce mu ci su amma sauran kafirai masu bautan gunki Allah bai ba mu izini mu ci yankansu ba Allah ya san suna cewa masihu dan Allah ne ko masihu Allah ne shi ko suna cewa Allah uku ne duk Allah ya san da wannan an gane wannan aiki to sannan kuma bayan haka akwai asari na Abu Darda asarin Abu Darda yake cewa wato Umair bin al-Aswad yana cewa ataitu ahli fa idza katifu shatin madbuha yace na je wajen iyalaina kawai sai na ga wani kalfata na rago wanda aka dafa kamar ya ce ya ga wani cinya na rago da fafe da ya je wani iyalansa to yana zuwa sai ya ce qultu min aina haza sai ce daga ina aka samu wannan karfata din eh? shi wake wannan tambaya Shi ne Umar bin Aswad hmm. shi ne yake wannan tambaya a ina aka samu wannan karfata sai suka ce jiranu na minan nasara zabahu kabshan likanisa likanisatil jarjis suka ce makwabtanmu ne daga cikin kiristoci daga cikin ahlul suka yanka rago daga cocin na na jarjis sunan wani coci ne an gane ku sun yanka rago saboda bikin krist bikin coci kullu ra'ayi hmm. suka ce wato kalla duhu imama suka rataya ma ragon ma rawani bayan sun yanka ragon sai suka nada mai rawani bayan sun yanka sai suka zuba jininsa a cikin akushi kama ce suka zuba jinin sun yanka suka zuba jinin a cikin wani wani kwano sun matsaba huhu wa dau ilaina ya ali sannan sai suka dafa shi sai suka ba mu kyautar shi an gane wannan ayi wato sai suka ba mu kyauta na hannu wa jiranuna sun ba mu kyauta mu da kuma makwabtanmu an gane wannan ai hmm. ku duba wannan magana sun yanka shi saboda coci ne bukukuwan da ake na coci shekara-shekara ƙala da yake cewa ultu sai na ce irfa za ku ɗauke wannan da gare ku ɗauke min naman nan ban san gare shi to daga baya sai yake ba mu labari cewa sai ya kai ziyara zuwa ga babban sahabi abin darda yana daga cikin ɗabi'an magabatanmu idan al'amari ya rikice musu sai su kai ziyara wajen manyan malamai sai manyan malamai rasu fil ilm sai su warware musu shubha a lokacin nan sai ainihin wannan bawan Allah sai ya sauka zuwa ga abin dada sai ce fasa altuhu sai na tambayi abin dada wa zakartu lahu zalik sai na ambata mai duk abin da ya faru an gane ku na tambayi shin gashi wannan yanka an yi shi ne domin biki na coci shin ya halatta a ci qala allahumma gufran kum ahlul kitab da'amuhum hillun lana ko da'amuhum lana hillun wa da'amuna lahum hillun yace ya Allah ina neman ka ai wa'annan mutane ahlul kitab ne su abincin su ba halal ne gare mu mu ma abincin mu halal ne gare su zai ka ci kayanka an gani. Hmm. sai yayi aiki da umumin wannan aya cewa umumin wannan aya yana nuna wato abinda ahalin kitab suka yi dan biki da abinda suka yi ba dan biki ba duk ɗaya ne zaka iya ci an gane wannan ko tunda har ahalin kitab ne ce kawai ce ka ci kayanka wannan bawan Allah ya koma gida ya je ya karɓi wannan kalfata suka cinye kayan su wannan hadisi ya inganta ko kuma ce wannan asari yana cikin littafin gayatul maram na ainihin nasiru din albani fi takhrij a al halal wal haram ba albani ya inganta shi a cikin gayatul maram a shafi na 48 sannan mu duba cikin tafsirin dabari mujalladi na shidda shafi na 112 za mu ga wannan bayani na fatawa na abu darda an gane ku to wannan kenan mun ɗauko sahabi guda ɗaya to a cikin tabi'ai fa a cikin tabi'ai akwai asalin makhul shi ma hmm. makhul shi ma yana da wannan fahimta hmm. a ah. wato akwai hadisi haddasan al-walid bin muslim qala sami'tu al-auza'i an maqul wato yake cewa walid bin muslim ke cewa naji auza'i shi ma imamul auza'i daga cikin salaf ya karbo daga maqul a tabi yace fi ma zabahatin nasara li ayadihim kaza an fi ma zabahatin nasara li ayadihim ya ce me za ka ce game da abin da kiristoci suka yanka domin idinsu sun yanka domin kiristimeti ko sun yanka domin ista da sauransu an gane ko ƙala ya ce kurgu ka ci kayanka abin da suka yanka domin kiristimeti ci kayanka kan aliman lahu ma ya kolo wa ahalla ya yace hakika Allah ya san duk abin da suke faɗa ila ka ce ai suna cewa Allah uku ne ko suna cewa Annabi Isa Allah ne ko suna cewa Maryam Allah ce Ya ce kad aliman Allahu ma yaqulun Allah ya san abin da suke faɗa wa a halal zaba'ihu amma kuma duk da haka Allah ya halatta mana cin yankan su mu duba wannan bayani a cikin littafin al-Allama Ibn Qayyim al-Jawziyya ahkamu ahli zimma an gane ko mujalladi na na ɗaya shafi na 164 sannan akwai ra'ayi na biyu masu cewa makaruhi ne ba haram bane shi wannan ra'ayi an san shi ne a mazhaba na Imam Malik Imam Darul Hijra da kuma Sufyan Thawri da Layth bin Sa'ad da Abu Halifa da Ishaq da kuma malamai da yawa suna da wannan fahimta makaruhi ne ba haram bane an gane in mutum ya ci ba za a ce yayi haram ba yayi makaruhi ne mu duba cikin bidayatul mujtahid da kuma littafin al-mujmu duk za mu samu wannan bayani imamu na malik ya kyamaci abinda suka yanka domin coci ko kuma abin da aka yanka domin isa ko abin da aka yanka da sunan mala'ika jibril ko domin idinsu amma bai haramta ba tunda abin da shi dalilinsa Allah ba ya san cewa suna faɗin waɗannan kalmomi amma kuma duk da haka Allah ya ce mu ciyan kansu to ashe Allah ya san mushrikai ne amma daga cikin mushrikai sai Allah ya ware su daban kun gane ko to akwai ra'ayi na uku masu cewa haramun ne shine mazhaba na Imam Shafi'i da suhunun daga cikin Malikiya mu duba littafin al-majmu mujalladi na daya shafi na 112 daga cikin hujjar su daga cikin hujjar masu cewa haramun ne bari ku ji daga cikin hujjansu su cewa Abu Barza al-Aslami an gane ku wato hujjansu su ya kasance yana da mazauna wato makwabta kamar majusawa ne haka kowa ya san majusawa ai su ne masu bautan wuta hmm. yana da makwabta majusawa an ce sun kasance suna ba da kyauta a gare shi a cikin bukukuwansu suna da biki na Neros da Maharjan wannan bukukuwa ne na majusawa ba na ahalin kitab ne su to sai kasance su majusawa suna ba da kyauta a cikin wannan lokaci din ga ainihin makwabtansu musulmai to sai kasance shi wannan bawan Allah abin Barza al yana cewa iyalansa ma kana min fakiha fa kuluhu wa ma kana min ghairi zalika farduhu sai ce musu abin da ya kasance kayan marmari in suka baku a wannan biki nasu ku ci abin da ya kasance ba wannan ba ku tunkure shi ku amsa an gano wannan ko sai ya halatta musu cin kayan marmari amma duk abin da za a yanka kada a ci wannan shine hujja masu cewa haramun ne ibn abi shayba ya ruwaito wannan kuma malamai na hadisi sun ce sahihi an gane ko sannan na biyu akwai asari na aisha cewa wata mata ta tambayi aisha cewa lallai muna da wasu makwabta daga cikin majusawa kuma su din nan sukan ba mu kyauta a lokacin bukukuwansu Shi ne sai aisha ke cewa amma ma zube hali zalikal yawan falata akulu amma abin da aka yanka domin wannan yini ka ku walakin kulu min sai dai ku ci daga cikin itatuwansu an gane ko ku ci daga cikin me itatuwansu hmm. wannan amma wannan asari malamai sun ce da da'ifi ne ibn abi ba ya rubuto shi ma amma da'ifi ne mujalladi na bakwai shafi na ɗari hudu da ɗaya to idan kun ji wannan magana cewa shi abu burza abu burza yana cewa abin da ya kasance daga cikin kayan marmari ku ci kuma abin da ba wani ba ku ci to wannan me dalilin bambanta tsakanin kayan marmari da abin da ba kayan marmari ba to in ka duba kenan abu burza baya ganin bai ganin karban abin na bikin matsala a cikin bukukuwan da su kafirin ke yi abu burza ya yarda in sun ba da kyauta a yi ne a karba hmm. kaga kenan bai hana karban su ba hmm. kenan da wannan kenan da kirsimeti kenan hmm. da za a ba abu burza kyautan minerals ko a bashi kyautar lemu ko ayaba zai yi zai amsa amma menene baya so iyalan shi su amsa abin da aka yanka na fata gani kenan baya jayayya da amsan kyautan kirsimeti yana jayayya ne da amsan yankan saboda yankan yana ganin an yanka ne da sunan wani Allah kuma ji wannan ko to amma uku duba maganar ma gaba daya masu kawo wannan hujja shi abu burza ba yana makwabtaka da kristoci bane mm. da majusawa ne majusawa su kuma suna bautan wuta ne hmm. abin da ke rashi ga maganar malamai su ba ahli kitab bane su to in har majusawa a cikin masu bautan wuta a cikin bikinsu da suke shekara shekara za su ba wannan babban sahabi mangwaro ko lemu ko doya ya amsa amma zai amsa a wannan biki amma ba zai amshi abin da suka yanka ba kaga ya nuna kenan halaccin karban abincin kirsimeti kenan hmm. shi dai fahimtarsa shine ba a cin yanka hmm. amma mun riga mun yi bayani cewa malamai sun nuna mana yankan ahlul kitabu menene halal hmm. to idan har mun yadda yankan ahlul kitabu ya halatta ashe da abin da suka yanka da kayan marmari duk ɗaya ne kenan ba wani bambanci tunda Allah ya san kafirai ne kuma ya halatta mana cin abincinsu tunda abi burza ko abi burza ya yarda cewa cin a yayi da cewa cin kayan marmari ya halarta a lokacin bikin su. don wasu na cewa baya halarta ne a ci abincin kirsimeti ko ba gaba to shi a lokacin bikin majusawa shi ne suke ba wannan sahabi suke ba sa kuma ya da iyalan su amsa abin da bai yarda amsa ba ne yankan ashe shi kawai abin da yake ja shi yana ganin bai halarta a ci yankan majusawa su majusawa dama kafirai ne suna bautar wuta ne in suka yanka mana dama kaulan wahidan ba za mu ci yankansu ba fatawar shi ta yi daidai to wasu mutane sai su yi kuskure sai su ɗauki fatawar da aka bayar kan majusawa sai su ɗauko shi da kiristoci kunari fatawar da aka bayar ga bama guje mai bautan gunki aka ce bama guje in ya baka doya ka amsa in ya baka dankali ka amsa amma kuma kada ka ci yankan shi dama ana ci yankan bama guje ana ci yankan mai bautan wuta ba a ci mm. amma yanka ahli gida ba ya halatta saka wannan fatawa wanda ya ba da fatawan cewa halaccin cin kayan marmari da kirsimeti amma ba a cin yankan ya yi kuskure mai girma saboda ya kafa hujja ne da wannan asali asalin farko asalin abi burza al-aslami abi burza asali na biyu asalin aisha asalin aisha kuma ga isnadin shi in ma ya inganta ga ma'anan shi nan tunda ana maganan majusawa ne ba ana maganan abin nan bane sannan kuma a idan shin dole ne sai ahli kitab ya ambaci sunan Allah sana shi ya kai shi ba dole bane ba dole bane sai ahli kitab ya ambaci sunan Allah kafin a ciyar kan shi saboda umumin magana Allah wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum shin dole ne sai ahli kitab ya cika sharadi na musulunci a wajen yanka kafin a ya kai shi ba eh dole ne in haka dai kawai ka ce sai ya musulunta mana kawai kafin a ya kai shi na'am akwai hadisin Aisha take cewa inna qauman qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam lalle wasu mutane sun ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam inna qauman ya'tuna na bil laham la nazari la nadari a azkaru smallahi amla lalle wasu mutane suna zuwa mana da nama ya rasulullah ba mu sani ba shin san ambaci sunan Allah ko ba su ambata ba an gane ko fa qala sai annabi ce sammullaha antum wa kuluhu ku ku ambaci sunan Allah kawai ku ci kayan ku an gane wannan ayi to idan ya zama to ahlul kitab sun kawo mana nama ba mu sani ba sun ambaci sunan Allah ko ba su ambata ba ba mu san abin da suka ambata ba bai kamata mu yi me asali asali shi da kawai mu ci mm. tunda wannan sun tambayi annabi wasu mutane suna zuwa mana da nama ba mu sani ba an ambaci sunan Allah ko ba ambata ba Ya ce ku ambaci sunan Allah ku ci kayan ku an gane kuma idan muka fahimci wannan hadisin za mu ga cewa wato mutane ne suka kawo ma annabi abinci suka kawo ma kai sahabbai abu ko mutanen nan wato ya halatta a ciyar kansu kenan an gane wani ko to sai zama to muna shakka wato musulmai sun kawo mana yanka ba mu sani ba ko sun ambaci sunan Allah ce to in ba ku sani ko ku kira sunan Allah kafirai hmm. eh to kaga in ka duba to yaya kenan idan ahlul kitab suka kawo muku Allah ya riga ya san ahlul kitab ne Allah ya san sun yi ridda magana farko kenan Allah ya san sun canza littafin su ko laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam wa qalu takaza ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda lam yakun allazina kafaru min ahlil kitab hmm. duk ga ayoyi ga ayoyi ga ayoyi wanda suka nuna cewa lallai sun yi ridda hmm. eh? to kaga da haka ne ashe ko sun ambaci sunan Allah ko ba su ambata ba Allah ya riga ya san ma ambatan sunan Allah ma bai da amfani yanzu kafirin ya aikata aiki Allah na amsa aikin in kafiri Allah ya ce la in ashrakta la yahba na amaluka hmm. ashe idan kafiri ko da kafiri yayi abu na musulunci bai da lada saboda kafirci ya rusa aikin hmm. in dai muna da sai kristoci sun yi bismillah to ai bismillah su tsace ne saboda kafirai ne su amma me ya halaka mana ci kawai Allah ne Allah ya san kafirai ne ya san mushrikai ne amma ya ware su daga cikin wa ya ce ce mu ci saka ya halarta a takaice a ci yankan wa kristoci kristocin nan shin bani isra'ila ne mutanen rum ne ko nasarar arab ne ko nasarar najeriya kuma nasarar wane ne inda sunansu nasara e asali shine halacci mm. wanda ya haramta shi ne kawo dalili mm, eh Allah ta karanta amin da Allah akar muka lawo akwai tambaya guda ɗaya na'am ta rage mm. to kasancewan mutanen da suke da alaka da kafirai a kasuwa haka misali eh. to su idan musulmai lokacin sallar su ya zo za su ce musu barka da sallah na'am to mu ma ya halatta mu ce musu happy christmas ranar sallan su misali kamar yadda suke kira mu mu ma barka da sallah mu ma za mu iya ce musu happy christmas zance na gaskiya wato baya halatta a sai kafirai murna na idin su malamai mu duba cikin iktidawu siratul mustaqim na shaykhul islam ibn taymiya hmm. da ahkamu ahli zimma na ainihin ibn qayyim al-jawziya ah. duk sun yi magana kan haramcin mu mutai kafiri murna akan abin da ya shafi idinsa. sa har ya zamanto lalacewa mu ya kai da zamu yi wasiƙa ko za mu tura ta waya muna cewa happy christmas ga wani krista hmm. wannan kuskure ne mai girma kuma haramun ne ina mutan gane babu wani malami daga cikin malaman sunna da ya halatta wannan malamai kaulan wahid sun haramta shi sun nuna baya halatta a taya wani kafiri murna na ainihin bikinsa ko da ko kafiran sun taya mu murna da abin da ke damun musulmi su musulmi suna jin nauyi krista duk shekara zai ce hafi sallah duk shekara zai ce hafi sallah to shi kuma ina shi ya zo in kai shiru zai ga kawo lakanta shi to wannan yana bukatar bayani ka ce kai kana yawan cewa hafi sallah saboda addinin ku ya halatta muku amma mu fa addinin mu ya haramta mu taya ku murna kan idon ku sakacin da wannan ya shafi addinin ku kadai ku yi kayan ku kadai mu ma idin mu namu ne mu kadai mu yi kayan mu kadai abinda ya shafe mu na harka na duniya sai mu yi tare da ku abin da ya shafi kasuwanci ko in baka da lafiya in zo ta ka murna in ka nemi taimako na in taimaka ma duk irin wayannan abubuwa za a ma a matsayin ka na krista mu za mu yi amma duk wani abu da ya shafi addinin krista to za a bar shi ne krista ya kayan shi shi kadai an gane wannan ko to wannan shine abin da malamai suka faɗa to akwai mutanen da suke ganin wai ai idan ka karɓi kyautan kirsimeti ai shi ma kamar ka taya su murna ne kuma su wannan fahimta in ka karbi kyautar kirismeti ka taya murna ne misali to ibn taymiya yana cewa tunda har an samu nassi daga sahabbai sun karba wannan za a cire shi daga cikin umu, ba a taya su murna ba kawai shari'a ta yarda a amsa an gane ko a amshi wannan kyauta din amma ba tare da ka tashi ka kai ziyara na musamman na girmamawa gare su ba akwai musulmi lalata cewa da musamman zai kai ziyara unguwan saudi ko ya kai ziyara unguwan mu musamman da cin abincin kirsimeti to irin wayannan su aka hana amma kafirin ya bi ka gida da mutuntawa ya zama to shi ya sauka ƙasa ya kawo maka wannan abincin dan ka ci shi na ga ce ya halarta an gane wannan ko to wannan babu laifi misali dan ka karbi irin wannan an fahimci wannan kirista ya kawo maka amsa amma da sharaɗin ba ka amsa dan girma addinin shi bane ko ba wai ya kawo maka dan ya nuna maka izza bane idan ya kawo ma dan ya nuna maka izza ne ko domin ya kawo ma domin ka girma addinin shi ko abin da ya kama da wannan to baya halatta amma idan ka amsa ne kawai domin shari'a ta ce ka amsa amma kana nan kana kallon addinin ka ne sama addinin kirista ne kasa to malamai sun yi bayani cewa wannan babu laifi an gani ibn usaimin na cewa wai ibn taymiya ya tafi cewa la tasira lil'id fil man'i min qabuli hadiyatihim cewa babu tasiri ga idi a wajen hanawa da karɓar kyautan su idi bai iya hana ka karɓi kyautan kirista za ka iya karɓar kyautan kirista a kirsimeti an gane ko ya ce bal hukumu hafil id wa gairi hasawa hukuncin kyautan kiristoci ko ahli a cikin idin su na kirsimeti da wani da ɗaya ne kawai an gane wannan ko ya ce domin laisa fi zalika i'ana lahum ala sha'air kufrihim domin a cikin wannan babu wani taimako gare su akan alamomin su don sun baka kyauta sun baka abinci a kirismeti ka amsa ba yana nuna kana taimaka musu bane ga su haka ibn taymiya ya faɗa a cikin iktidau zaraɗin mustaqim sannan shek salih ibn usaimin da yake sharhi na iktidau zaraɗin mustaqim din yayi takibi ga magana ibn taymiya ke cewa wannan baƙon magana ne ga malam yace domin karɓar kyautan ajamawa wanda suke ahli kitab yana nuna kamar ka yarda da su ne akan abin da suke yi yace sai dai fi asarin sahaba kanu ya gaba lunar hadiya yace a cikin tarihin sahabbai mun karanta asirai sahabbai suna karɓar kyauta a wajen ahli kitab suna karɓa bi kowace islam da karfin musulunci shi a ganin shi suna karɓa ne da karfin musulunci amma yanzu da babu da zauna kamar yana ganin a suna karɓa da karfin musulunci akan wannan lokacin cewa lallai mutane mutane ba sa yaudaruwa da abincinsu su ma kaburan su kansu sun san cewa musulunci yana sama da su a wannan lokacin an gano na ku saboda haka karban kyauta na kafirai a irin wannan hali bai sanya su su yi farin ciki su kafirai sai suka ce lallai musulmai sun yi muwafaka akan cewa wannan ranar ranar idi ne amma ko ba sa ba shi wani daraja in zana hannun musulmi shi wannan shi ne fahimtar musulmi amma ibn tamiya ce za ka iya amsa kuma a zuciyarka ka sanya ba ka amsa don girma masu bane kuma musulunci shine sama kafirci shine ƙasa an gane saboda babu nassin da ya hana ka amsa amma ba babu nassin da ya ce ka girma ainihin kafirai ko addinin Allahu a'lam to wannan dai shine karshen wannan zama da malam ya amsa mana wa'annan tambayoyi muna fata Allah ya saka wa malam da alkhairi da kuma amfanar da dukkan jama'a mu ga wannan amsoshin da za mu saurara ko kuma muka saurara subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik